يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masudul don karanta littafi na hisnul muslim da ya kunshi ingantattun addu'o'i daga ƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga horewa na Allah tare da amincewarsa za mu ci gaba da karatu a yau idan zan tuna daidai za mu tashi a kan babi na biyu kuma kan darasi na biyu da ikon Allah muna cikin wata na zulka'ada shekara ta 1429 hijira ta fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mahaliccinmu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah shi sa mu wanye lafiya Allah ya mana baiwa da kyakkyawan ƙarshe a ƙarshen rayuwarmu za mu tashi da ikon Allah akan daidai babi na biyu shine du'a'u lubusu thawb wato addu'an da ake yi yayin sanya kaya gabanin karatu a babin muna magana akan addu'o'i ne na fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi da muke bukatan koyi da su dare da rana safiya da yammaci funturu da bazara a lokacin kunci ko yalwa a lokacin farin ciki ko bakin ciki da makamantansu iya daga cikin ababen da ke faruwa na kurakure a wasu wurare da dace a matsayin mu ɗaliban ilimi mu gyara kowane majalisi na karatu akwai irin tsarin ladubba da ya dace a karantar da ɗalibai shi karatu gaba ɗayansa in babu ladabi a cikinsa kusan yana zama bayi da amfani ne maimakon ya zama dalilin tsira yakan zama dalilin halaka ne ga wanda aka ba shi ilimin ba a taɓa raba ilimi da kyawawan ɗabi'u ba duk ɗalibin da aka raba masa ilimi da kyawawan ɗabi'u ya zama ilimin ake babu shi ba ɗabi'u na kwarai to karatun yakan zama hujja a kansa ne a ƙarshen rayuwarsa ba nan kaɗai ba yakan zama dalilin musu ne ba ilimin dalilin abautawa Allah ba kula ga wannan iya daga cikin ƙa'idodinmu na zamantakewa a wannan majalisi na farko ga duk ɗalibin da zai ƙoƙarin zuwa ya zo neman ilimi ne don Allah ya zo ne kawai don ya koyi ibada ta ya za a iya shiga aljanna wannan kadai shine manufarka in ba shine niyya din mato ina baka shawari ka yi kokarin jaddada niyyarka mu yi kokari ya zama muna koyan ilimin don neman yardar Allah ne ba ko don mu yi jayayya ba ba don ko a ce mun iya ba a'a burin mu ta za a yi mu tsira gobe kiyama ladabi na biyu da aka zo masallaci iya daga cikin kurakure ɗalibai ke yi wanda iya cikin karancin yin zikiri yake koya ɗalibai shine sai a zo kofar masallaci a zauna gabanin fara karatu wannan ba daidai ba ne a duk majalisin ilimi ɗalibai su rika zama a bakin hanya suna kallon wannan ya wuce a kalle shi a faɗi alkhairi wannan ya wuce a faɗi sharri wannan ya wuce a yi kirkira wannan ya wuce a yi kazafi wannan ya wuce kowa ya wuce sai an yi komen a kansa mace in ta wuce da nikabi a yi magana in ta wuce ba nikabi a yi magana in ka saka hijabi a yi magana in babu hijabi a yi magana wannan bai dace da majalisin ilimi ba don haka ga duk wanda zai zo karatu nan wurin in dai karatu ya kawo ka ka'ida kana zuwa sai ka yi alwala inda da ka zo to shigo masallaci ka zauna ka shigo ka yi kawai tahiyatul masjid ka zauna ka ci gaba da ambaton Allah amma zama a bakin masallaci ba mu amincewa da shi don muna so ne mu tsira ba muna so mu koyi magana ba muna so ne mu yi kokarin neman ilimi don mu tsira ba muna so mu zauna mu yi musu ba dalilin wannan akwai hadisi na imam bukhari da muslim Allah ya gafarta musu da ke da muhimmanci annabi tsira da abinci sabbata a gare su cewa sahabbai iyyakum majlis fit turqat ina hana ku zama a bakin hanyoyi kuna taɗi sai ku zauna ana ganawa sahabbai suka ce malana buddin min majalisina na tahaddath fiha ba makawa dole ne mu zauna a bakin majalisar saboda akwai bukata misali shine wani ya kasa kayansa zai sayar wani shagonsa ne a bakin hanyar ba ka shi zama ga wanda yake kasuwanci ne ya ajiye shi wannan ba makawa dole ya zauna ga wanda yake yanayin sana'arsa ne dole sai a bakin hanya duk an ba shi dama amma idan kai karatu ka zo to me hada ka da bakin hanya tunda ba kaya ka kasa ba balle a taya baka ne sai ce kada ku zauna sai suka ce ai ba makawa saboda muna zama ne mu yi kaza da kaza kuma sukan gana a cikin wannan zamantakewa da su sai ya ce wa idza abaitum illa al majlisa fa atu at tariq haqqahu idan ba makawa sai kun zauna saboda irin uzurin da kuke da shi in ma a zauna don kasuwanci in ma saboda sana'ar hannu in ma don wani abu na mitin ko na mai kama da haka don a lokacin ba su ma da wuraren ɗakuna na ganawa ko ba bayan masallaci masallacin wani lokaci yayi kada sai ce ku ba wa hanya haƙoƙinta suka ce wama haƙƙo tarif ya rasu rasulallah menene haƙoƙin hanya sai faɗi wasu ababe guda biyar na farko ya ce gabdul basar dole ka rintsa ido duk wanda ya zauna a bakin hanya ba a so ba ya rika daga ido yana kallon masu ga sun koyar da kansu ake so yi don mai dalili in dai zaka daga ido to in ka yi wasa hankalinka ba zai kwanta ba ka ga mace tsirara ka ga wani ya wuce da mace ya kama hanta ka ga wani na tafiya yana shan taba ka ga wani na tafiya a ganganci da abun hawa ba za ma ka huta ba a rayuwarka sai annabi ya ce gabdul basar dole sai kuna runtsa ido wato ko shagon ka ne ka zauna a ka rika kallon hanya ba daidai ba ne sai ka zauna ga bakin hanya eh, sai ka sa kujerar sai ka da kallon gefe ai wanda zai sayi kayan ba sai a kai ka kira shi ba shi zai kawo kansa in ku yi sallama ko ba ka kallon wurin ba ka san ai an yi sallama za ka gabdul basar sai da runtsa ido idan wani abu ne kawai zai wulga sai idan kayi kalla na kuskure kwaya daya ba so ake kawai ka tsaya kai ta kallo ba sai ka kawar da kanka wani hadisi a cikin sahihul jami ya ce la tattabi'u nadra bin nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal ukhra kar ka bi kallo da kallo na farkon nan in abu ne zai wulga sai ya kalla Allah ba zai tambaye ka ba amma na biyu in ka mamaita Allah zai tambaye ka shine gabdul basar na biyu wa kafful adha da barin cutar da mutane in ka zauna a bakin hanya kar ka kuskura ka cutar da wani mutum in ma da idan ka kana da ainul haq idan da zaka kalle shi ka cutar da shi kada ka yi in ma ya wuce da baki ka aibata shi kada ka yi in ma ta wuce da baki ka aibata ta kada ka yi in ma ba wucewa yayi ba dalilin zaman ka kake labarin wanda baya wurin ya shiga cikin me kafful aza kamewa daga cutarwa in har ka yadda ka zauna to haramun ne ka cutar da wani in ma da ido in ma da kunnen ka ji me a kansa in ma da baki wannan haramun ne ba daidai bane mu yi akan wani musulmi na uku wa salam da mai da sallama duk wanda ya zo wurgawa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wajibi ka amsa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan haƙƙin hanya ne jama'a nawa ke sanin ma an yi sallaman balle su amsa sai ka wuce wasu jama'a ka yi sallaman har ka gaji ba ma sani ba ana labarin duniya na hudu wal amru bil ma'ruf idan ka zauna a bakin hanya dole ka yi umarni da abi Allah wani zai wuce an kira sallan isha sai ka ce a ah, malam zo an kira isha sai ka umarce shi zo ya sallan isha shine al'amru bil ma'ruf idan ka zauna a bakin hanya dole ma sai kana umarni da abin Allah duk wanda zai wuce yake bukata amar wa'azi zaka yi wallahi anil munkar in kuma ka zauna haƙƙi na biyar sai ka hana munkari sabon Allah wani ya wuce ta ba za ka dashi ka bi shi ka ce shan taba haramun ne wani ya wuce ya taka wannan su za ka bi shi ka ce a ah, taka wando haramun ne wani ya zo wulgawa ya aske gemu zaka ce aske gemu haramun ne wata ta wuce babu hijabi dole ka bi ta ka wata abi sa hijabi wajibi ne shi yasa Abu Hurairah ta zama bakin hanya mata har sun wuce suka mar sallama ya amsa da gaba sun sa turare san da ya bi su yace sanya turare haramun ne in mace za ta je anguwa yace ya ji manzon Allah yace innal mar'a idza saftarat wa kharaja sami an-nasu tiba wa hiya kaza wa kaza ya'ani wa hiya zaniya wato kenan ko laifi wani in zai wulga sai ka dashi ka masa wa'azi malam usaimin rai wani ke cewa waɗannan haƙoƙin yanzu ba sa tukuwa a cikin al'umma ko zai yi to me hanyar tsira shi ne ka bar wajen ka shiga masallaci ka zauna ba ba harkar musulmi ba ne na kware koyon zaman bakin hanya balle mafi muni mutum ya zo masallaci kuma ya ɓata lokaci a bakin hanya yana cin nama yana gulme yana kazafi yana kaza kaza da makamantansu wannan ba daidai ba ne so da ka tsarin karatun masjidul qur'an ga duk wanda ya zo in dai karafe ka shi Allah ka shigo masallaci in ma kai azkar in ma ɗauki qur'ani ka karanta amma a zauna a bakin hanya ba daidai ba ne akwai masu uzurin zama ga motocin masu kaset daidai ne suna sai da kayan su kai idan zaka saya kana zuwa jan ka biya kuɗi ka karbi kaya in zuwa kai sai ka shiga da shi aljihunka in fita ne kana saya ka wuce abunka wanda ya kasa takardu ga masu takardu daidai ne mutum ya kasa shi ma tare da kokarin kiyaye waɗannan haƙoƙi din to amma kai da baka kasa komai ba haka kawai mutum ya zo ya ajiye benci ko ya samu dakali ya zauna yana yi mutane hisabi wannan ta wuce ba ta da hijabi ya yi kaza wannan ta wuce ba ya yi kaza wannan ya wuce da mota ya a kai wannan ya wuce da mashin ya a kai wani ya wuce da kafa ya wasa dariya bil hakika wannan ba addini ba ne mu yi kokarin kiyayewa baya ga wannan duk wanda ka zo ka ga ya zauna a bakin hanya ka ce tashi ka shiga masallaci wannan haƙƙinmu ne cewa da juna mafhum tayyib ga duk lokacin da ka bi hago zai ka ce a an hana ta shiga shiga masallaci ba daidai bane in karatu ka ka zo ka dauki Qur'ani ka karanta ka samu lada in ba za ka yi ba ka shigo kai azkar in kaya ka kasa a bakin hanya wannan fani ma babu laifi daidai ne amma in ba wannan ba to kuma ba a bukatan ka kasa temple da sabon Allah zai shiga ciki Allah shi samu wanye lafiya na'am bismillah بسم الله والصلاة والسلام على دعاء لبس الثوب قال قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى دعاء لبس الثوب babi na biyu mai wallafa wannan littafi na hisnul muslim wato garkuwar musulmi daga cikin ingantattun addu'o'i da suka tabbata a ƙur'ani da sunna shek sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu ya ce du'a'u lubusi ta'ubi addu'ar da ake yi yayin sanya kaya addinin musulunci sai mu gode wa Allah Allah mana gata da wannan addini din babu wani addini da a duniya da yake da tsari irin addinin musulunci wato wai hatta riga da zaka sanya a jikinka ba a barka ka zube ba sanda akwai maka addu'ar sanya rigar ita rigar sai da addu'a ake sata me dalili wai dan a baka garkuwa daga dukkan sharri wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda ya bayyana da wanda ya buya wanda ka nemi kariya da wanda ma baka nemi kariyarsa ba rigar da zaka saka a jikinka sai kai addu'an sata sai kin yi addu'ar sawa to yanzu da wani bai iya wannan addu'a ba an yi asara ko bai asara ba an yi asara riga in ka saka ka sa ta kai addu'a an baka lada kuma an kare ka da ikon Allah daga sharri daga cikin fa'idan sai addu'a lokacin sanya kaya shaidanu sukan kalli mutane da aljanu idan ka kwaɓe riga ko cewa kwabe wani aljani ya kalle ki ko ya kalle ka da niyyar cutarwa in dai ba Allah ya ba mutum kariya ta irin addu'o'in nan ba to zai iya cutar da mutum mai muni kuwa amma lokacin da kai addu'a za ka sa riga ko kika yi addu'a za ki saka to da ikon Allah shaidanin ma Allah ba ba su ikon ganin jikin mutum da sa su da ka a cutar da ke ko a cutar da kai ka samu kariya da ka a nan wannan babi addu'a kwaya ɗaya malam ya kawo wanda insha Allah ta'ala ita ce addu'a ta farko a babin kuma addu'a ta biyar a jerin gwanon littafin na'am alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ko ba yi buɗe baki ba ne kuma ba ramadana ba ne kuma ba litinin ko alhamis ba kuma sake tukunan ji mu ji tukunna ko koyaye ne ne bismillah alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة addu'ar sanya kaya annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana cewa alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba na gode wa Allah godiya da yabo sun tabbata ga Allah allazi wanda kasani hadha thawba ya tufatar da ni da wannan kaya wato kenan hatta kayan da Allah ya baka ya cancanci ka gode masa kuma ka yabe shi akai wa razaqanihi ya azurta ni da kayan min ghairi haulin minni ba tare da wata dabara daga gare ni ba wala kowa kuma ba tare da karfi daga gare ni ba bi ma'ana wannan abin da ke nuna mana duk abin da Allah ya bamu ba wayan mu ya bamu ko karfin mu ko kuma mun fi wani bane kawai Allah ya babin jarrabawa ne idan Allah ya baka ilimi ko ya bani ilimi ba ishara yana cewa kawai kafi kowa Allah ya baka ba ya baka dan ya jarrabe ka ko ya ban dan ya jarrabe ni ne in ma ka yi aiki da ilimin ka je aljanna in ma ki aiki da shi a je wuta haka dukiya haka mulki haka jari hatta sana'a da ka iya duk ilimi ne kula ga wannan dan adam kada ya samu wata ni'ima daga wurin Allah ya ce shi yayi wa kansa a'a ya ce Allah ne yayi ya ma kora karfinsa da dabararsa daga wannan ni'ima ya jingina zuwa ga Allah wannan irin rashin yin wannan ɗabi'a ya cuci karuna da Allah ya bashi dukiya ce innama utituhu ala ilmin indi yace a ashifa dukiyar nan iliminsa ne ba shi me dalili saboda ya san tantanin arziki a karatun da ya yi shi ya karanta misali ko ka ce ya karanta wani business kaza ko ya karanta economics ko ya karanta accounting ko ya karanta tsarin gini architecture ko wani quantity surveying ce tsabar sarrafa duniya da ya iya ne ya ba shi ba Allah ne ya ba shi ba so a ka'idar musulmi na kwari duk abin da Allah ya baka karkar da wayanka ne ka ce Allah ya ba mu ba da mun kai ba in kai tawabi'u sai Allah ya kara maka ka addu'ar sanya kaya alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba na gode wa Allah yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tufatar da ni da wannan tufa wa razaqanihi ya azurta ni da wannan min ghairi haulin ba tare da wayo na ba minni daga gare ni wala kuwa ko ba dalilin karfi na ba wannan hadisi asali ashabu sunan sun kawo banda imamun nisa'i shine abu dauda tirmizi ibnu maja da imamu ahmad bin hanbal rahimahullah shi ma kawo hadisi din tare da bai cikin waɗancan sheikh muhammad nasir rahimahullah babban malamin hadisi yace wannan hadisi ne ingantacce a cikin dabin sana irwaul galil fi takhrij ahadith manar sabil juz'i na bakwai hadisi na 47 insha Allah ta'ala Allah su samu wani lafiya na'am du'a lubsi thawbil jadid du'a ulubusi thawbil jadid addu'a da ake yi yayin sanya sabin kaya idan mutum ya dinka sabin kaya zai saka a jikinsa akwai addu'o'i da ake bukata mutum ya yi ran da aka yi sabo gan a leda za ka saka tele ya dinka ma ko kuma dinka ko ka saya ready kenan ko to idan ka zo sawa akwai addu'a da ake yi na ranar farko tukunna mafhum ba ranar mai ranar angonci ba fa angoncin amarya ba angoncin kaya in kuma Allah ya taimaka ka haɗa dogon to ka more shi angon iyali ne sannan bayan kuma nan angon kaya ne ya zama two in kenan ko so da haka akwai addu'a da ake in ka sai sabon kaya in za ka saka wacce ta baya alhamdulillah alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa na kayan da aka saba kasawa ne yau da gobe wannan babi na kuma yana magana akan sabin kaya na'am اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له الدعاء تتي الحمد لله اللهم لك الحمد يا الله الحمد غوديا لك ناكنش الحمد يبو لك ناكنش عفوا اللهم لك الحمد يا الله لك الحمد يبو دغوديا ناكنش an ta kasauta nihi kai ka tufatar da ni da wannan sabon kaya da zan sa as'aluka min khairihi ina roƙonka alkhairin wannan kaya wa khairi ma suni ala da kuma alkhairin da ya sa aka kera kayan tun asali wato kamfanin da ya kera kayan in iya da wata manufa mai kyau na kera kayan to wannan alkhairin manufa din ina roƙo a shi don hatta ayyuka da ake akwai wanda ake da manufa mai kyau a ce kamfanin ya ce zai rika yin kaya ne mai dalili wanda suka dace da shari'a yadin da bai bayyana tsanaici yadin da babu irin hoton da aka haramta a shari'a a jikinsa ya yi kaya tun asali da manufa ne ci riba amma gabanin nan manufarsa ya yi abin da shari'a ta amince da shi to kaga wannan manufa din yasa ake roƙon alkhairin hatta wannan din hatta wanda yake ba musulmi ba yana iya yin kaya a samu manufan alkhairi a ciki don an samu fiyayyen halitta hatta kayan da yahuda suka yi ya saka a jikinsa kamar rigar ambijaniya da makamantansu don haka wa khairi masu ni ala da alkhairin da ya sa aka yi kayan da shi wa a'udhu bika min sharrihi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin wannan sabin kaya din wa sharri masu ni ala da kuma sharrin da ya sa aka yi in kamfanin da ya iya da wata manufa ta sharri don ya cutar da mutane to ni ba dan wannan na saya ba sai ka saka kayan ka nemi tsaron Allah daga sharrin abin da ya sa kamfanin yayi wannan wannan bi ma'ana na abin da ya buya nan baka sani a zahiri cewa akwai sharrin ba amma abin da ya bayyana misali wanda suke takalma a yau a saka qur'ani a cikin izgili ko a yi zani sai a rika rubuta ayoyin qur'ani saboda izgili a rika walakantar da su da makamantansu ana iya samu wannan in ya bayyana ba bukatar ma ka je ka saya ko ki saya amma abin da kawai zama turmin zani ne a'a yadin shadda ne a'a spider yadi ne kawai abu ne a fili babu wani sharri a fili watakila in akwai sharrin a ɓoye ne baka sani ba to sai ka nemi tsarin Allah daga wannan sharrin da baka sani ba shi Allah zai kare ka zaka duk kaya da mutum ya saya sabi ya yi kokarin yin wannan addu'a gabanin ya saka asalin wannan hadisi babban malamin hadisi imamu abu dawud da imam at-tirmidhi Allah ya gafarta musu sun kawo shi haka imam al-bazzawi rahimahullah ka cikin littafin sa na sharh sunna haka babban malamin hadisi sheikh muhammad nasir rahimahullah akwai muktasar da na shama'il na imam tirmidhi rahimahullah ya ce hadisi ne ingantacce a shafi na 47 insha Allah Allah ya ba mu ikon aiki da addu'ar Allah shi samu wanye lafiya na'am الدعاء labisa لبس ثوبا na'am. نعم تبلي ويخلف الله تعالى rabi'an babi na hudu addu'a لبس labisa جديدا الدعاء addu'a da ake yi ga wanda ya sanya sabin kaya kaga babi na uku shi wanda ya dinka kayan shi zai yi wa kansa addu'a ya ce allahumma lakal hamdu anta ka sauta ne shi babi na hudu kuma wanda ya sanya sabin kayan ake so kai ka masa addu'a din misali kana zaune sai ga allah jijjodoma ya zo da sabuwar shadda an ɗinka masa kana gani a fili ka san sabi ne don daman sabon kaya baya ɓuya ko ba wanda ya san yadi ba in dai ka saka sabo to da ikon Allah baya ɓuya za a ga shi tukun na tsarin za a ga da wani shi kansa ko ba su taci a lallankwashe yake a babban kare kuma za a ga ya ɗaukan ido bifo duniya ta ya mutsa shi yadda ta ya mutsa ka <laughs> gabanin a ya mutsa kayan ba ha gan shi abin sha'awa sadaka addu'a liman labisa thawban jadidan addu'a ga wanda ya sanya sabin kaya ana so kai ka masa babi na uku yayi wa kansa wannan kuma a masa kai ka ji two in one again shi yayi wa kansa kuma an kara masa sai ka ce tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala tubuli Allah ya sa ka tsufar da wannan kaya sannan wa yukhlifu Allah ta'ala Allah ya kawo maka wanda ya fi shi alkhairi a gaba wannan ɗin Allah ya sa ka tsofar da shi kuma Allah ya kawo wani wannan shine abin da Bahaushe ya cewa wai rai ya rena sai ya ce Allah ya sa rai ya rena ma'ana rai ya rena shine ka gama more shi har ka zama baka bukatansa ko baka mutu ba ka kyautar kuma ka kawo wani sabo to shine rai ya rena kayan da yau ya fi karfin ka mai yi ba shekara goma da ikon Allah ka fi karfin su kayan da kake sa yau ka ga in ka saka kai kanka kana burge kanka idan duniya ta ya mutsa su shekara ɗaya ko biyu mai zuwa wani lokacin an ce sa rigar sai ka ɗauka tukuna sai dai in gona za ka je to kaga aure yare na da fallasila kai kake barazana da shi yanzu kuma me kana jin nauyin ka saka to shine ake so ka masa wani addu'a sai ka ce tubuli Allah ya sa ka tsufar da wannan kaya wa yukhlifu ta'ala kuma Allah ya kawo maka wanda yafi wannan alkhairi ya kalifantar da wani kaya da yafi wannan to kaga karin maganar hausa anan ya dace cewa rai ya rena Allah ya sa rai ya rena bi ma'ana Allah ya sa kai aiki da shi haran kai waye gari bai bukata yanzu kana iya ba da shi kuma kawo wani bayan nan akwai lokacin da kuma rai baya renawa shine kana son abin sai ka bayar wannan shi ma imani ne kamar yadda ibnu umar yake Allah ya kara masa yadda duk abin da ya mallaka a duniya mai kyau in kai ba sai ya ce ya bayar shi sadaka fi sabilillahi in ya zo da sabon doki lafiyayye in ka ce kai dokin nan ya haɗu ya haɗu eh wani daga ya haɗu eh sai ce na ba shi sadaka fi sabilillah shi duk abu mai kyau na sadaka ne wanda kuma aka ce a yi wannan kan dai ba laifi dan maneji za a yi sai ce to wannan nasa ne amma mai kyau ya ce aljanna za a nema da shi to mu kuma a yau mai kyau ne ake more duniya a gurji duniya wanda kuma ya lalace tukunna sai a bayar in kaya ne wani sai ya wayi gari baya bukata ya bayar in abinci ne sai an ci an ƙoshi yara sun zuba majina a ciki yara yana yara suna muncoci in almajiri bara a laro sai ce to zo zo ga wani a can wurin an kai shi can ana jiran agwagi ko za su dawo daga kiwo to ba su dawo ba kuma ga almajiri sai a ce ɗauki babu laifin lokaci don bana bukata bai gama mutuwa ba a lokacin da bana bukata abinda na fi karfinsa wani a lokacin iya bukata haka abin da wani bai bukata ni lokacin ba ban iso shi ba yanzu akwai kayan da in na kwabe akwai mai bukata shi idan isa ka yana ga sabo gal a leda ne in na bashi yana ga ya more to ko a nan karka bar abu sai ya gama ya ka bayar haka akwai abin da na fi karfinsa zan bayar wani kuma a lokacin bai fi karfinsa ba haka abin da ni ban fi karfinsa ba wani kuma ya fi karfinsa akwai abin da yau idan ka gani kana ga yau in ka saka menene kawai kai kana ganin ka yanzu kai sabo dal a ne ko ina za ka je ka ci kasuwa wani kuma in ka ce saka yana ganin yanzu kuma ka sa masa polishment iya ga ya wuce wannan musamman ma cikin al'ummar da yayi ke burge ta wani lokaci kaya ba ma tsada yake da shi ban yana yayi haka za a saya mutanenmu suna son a ce abu mai tsada ne ka'ida kar tsada ya dame mu inganci ya dame mu mafhum tayyib akwai abin da taba gani abin mamaki na taba ziyartar wani amini na a kasuwa iya sai da ya jira shekarun sun kai kaman goma sha da wasu suka zo sayan yadi shagon sai aka ɗauko nawa yadin in zan tuna daidai kuɗin sai ya ce musu naira dubu uku na yadin sai din ya ce kai ba original din bane share ya ce shi din suka ce kai ba shi bane su tsaya su taya ma sun suka wuce da ya suka tafi sai dariya suka ce yace musu nawa wajen suka ce naira dubu tara ne yace da ya suka tafi yace wallahi wannan din ne ake sai musu a dubu tara bayan sun wuce sai wasu suka zo a ƙasa da minti goma sha biyar sai ga wasu kuma mutane biyu suka wuce sai ga biyu sun ƙara zuwa da suka zo sai suka ce nawa ne kayan suka ɗaga da san yadi sai ce musu naira dubu goma sha ɗaya tayin farko suka taya shi a naira dubu takwas da ɗari biyar ya ce a'a dubu tara ya ce a'a sai dai ya ce ni fa je ma dubu tara na saya in za ka saya in za ka sayar mu sayan ba za ka saya ba mu haƙura za mu koma inda muka saya ya ce ku ba da kuɗin bisan wannan da ya ɗaga da kansa ake magana kaga ɗabi'ar son tsada ta ƙware mu wani yana ga tsada shine burge a'a kar tsada ya dame ka in tsada akwai inganci babu laifi amma ba wai tsadan shine manufar ba a ingancin shine number one kawai kana bin tsada ne a babin dole saboda an fi samun inganci da tsada mafu. tayyib wannan hadisi imamu abu dawud Allah ya gafarta masa ya kawo shi babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah Allah ya gafarta masa ya ka hadisin a cikin jizi'i na biyu hadisi ya sittin a ingantaccen littafin sa na sahihu Abi Dawud na'am ilbis jadidan وعش حميدا ومت شهيدا wannan ita ce addu'a ta biyu da ake wanda ya sanya sabin kaya in ma ka yi waccar addu'a in ma ka masa wannan sai ka ji wacce tafi zaki a wani wannan sai ka ce ilbis jadidan ka sanya sabo ga shi nan yanzu Allah ma ba da ka sa sabo bi ma'ana ci gaba da sa sabo Allah ya ci gaba da baka ka gaba hasara kenan Allah ya kawo wani wa ish hamidan kuma Allah ya rayar da kai kana mai gode masa da yaba masa Allah ya sa ka zama godaddan bawa na uku wa mut shahidan in zaka mutu Allah maka baiwa da shahada wannan kuma 3 in 1 uku a daya <laughs> da amma ta farkon da ta biyo wanne fi ni kuma sai ce hada mun duka kai wanne kake so ɗaya ko biyu ai ce yi ma duka duka za a hada ta wani mara lafiya ne mai abin dariya jinya ta yi tsayin yana kwance yana jinya magana ma an masa bai cika amsa ba saboda jinya to sai ake musu a kansa wani uwansa ya ce a sai masa nama ya ci ɗaya ya ce kai ba zai iya cin nama ba a kawo tuwo ɗayan ya ce ina to ma ai yayi tauri a bashi kunu ɗayan ya ce ba zai sha kunu ba a rika bashi ruwa kawai ana addu'a ana cikin musu sai <laughs> aka da ya tsufa aka ce ya ce a hado duka da naman da tuwon da kunun da ruwan kowane ya ce duka a hado ba kaga yana wasa garda ba ta ce duka a hado gaba dai na bukata <laughs> to ni zan ce duka ka hada mu ka ce tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala kuma ka ce ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahida in dai za a yi to ka mun ta biyu in baka iya bar ka bannu zero to ka mun da farko wannan hadisi imamu abu ibnu majah Allah ya gafarta masa ya ka a juz'i na biyu hadisin 1178 imam al-bazai rahimahullah ka a cikin juz'i na goma sha biyu mujalladi na shida hadisi na 41 babban malamin hadisi sheikh muhammad nasir Allah ya gafarta masa ya sa cikin sahihi na ibnu majah juz'i na biyu hadisi na biyar insha Allah ta'ala mu yi ƙoƙarin kiyaye addu'o'in da aiki da su Allah shi sa mu wanye lafiya Allah ya mana baiwa da mutuwar shahada man sa'ala Allah ash-shahadata bis-sidqi ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi duk wanda ya roki Allah shahada da gaskiya yake roƙon ba da wasa ba Allah zai kai shi matsayin shahidai ko da akan shimfiɗinsa ya rasu yana kwance akan gado yana bacci sai da su a matsayin shahidi amma da sharadi ya roƙi Allah shahadan da gaskiya mafu tayyib da aka shahada babban abu ne akwai hanyoyin shahada da yawa in ma mutuwa a filin yaƙi in ma mutum ya rasu a cikin ruwa in ma ya ƙone in ma mutum ya rasu da jibin goshi in ma mutum ya rasu ranar juma'a in ma rasuwa daren juma'a in ma mutum ya rasu da kalmar la ilaha illallah a bakinsa in ma mace ta rasu a ciwon naƙuda duk waɗannan da in ma mutum ya rasu dalilin ciwon ciki in ma dalilin annoba da ke zuwa irin yanzu cututtukan da ake samu na HIV AIDS da makamantansu wanda mutum ba shi ya je zunubin ba ha kawai Allah ya jarabe shi da cutar in ma wajen yanke farce ko aske ko aski ko nawa mai kama da haka so duk inda mutum ya rasu a wannan bangaren a matsayin sa musulmi da ikon Allah shahidi ne ina ji na program mai tsawo kamar shekara ɗaya da ya wuce a globe fm mai suna husnul khatima kyakkyawan ƙarshe duk wannan ya ƙare akan alamomin siffofin shahidai ne ni da ku allah ya mana baiwa da wannan babi na biyar ما يقول إذا وضع ثوبه ما يقول إذا وضع ثوبه أبن متن زي فدا ألوغة ديكي كوب كاينسا إذا ذاك تشير كايا أجتنك مي ذاك فدا بسم الله wannan ka gidan kowa akwai kawai mutum sai ce bismillahi da sunan Allah nake kwabe wannan kaya ka gane kwabe mai ba wahala kawai mutum ya ce bismillahi da sunan Allah nake kwabewa bismillah malamai da dama sun ɗauka cewa aya ne a ƙur'ani shi yasa ko da fatiha za ka yi a sallan magariba a rakar farko akwai basmala sai dai jumhur sun ce za a ɓoye basmala ɗin ne amma da dama sun ɗauka basmala ma aya ne a fatiha kamar hadisin imamu eh, dara kudni na bayyana haka bayan nan kuma rabin aya ne a cikin suratun namli innahu min sulaimana wa innahu bismillahi ar-rahman ar-rahim bismillahi majriha wa kaga duk wannan bismillah ne mafhum tayyib don haka hadisin imam tirmidhi Allah ya gafarta masa shi ya kawo bismillah lokacin kwaɓe kaya haka babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir Rimawalla cikin Irwaul Galil hadisi na 49 ce hadisi ne ingantacce ya maimaita inganta hadisin a cikin sahihul jami juz'i na uku hadisin 203 insha Allah ta'ala Allah shi ba mu ikon aiki da addu'a Allah shi sa mu wanye lafiya na'am du'a dukhulil khala babi na shida du'a'u dukhulil khala addu'ar da ake yi yayin shiga ban daki wannan na daga cikin still manyan addu'o'i wanda ake na kwabe kaya in kace bismillahin da ikon Allah aljanu da ke kallon mutum su cutar da shi ya kwabe kaya Allah zai kare ka daga cutarwarsu ko ka kwabe ba za su ga tsiraicin ka su cutar da kai ba ko su ga tsiraicin ka su cutar da ke don mata na kwabe kaya ba bismillah aljani sai ya ganta sai ta ba sha'awa saboda ken halittanta sai shiga jikinta shi yasa ake samun aljanu suna auren mata a yanzu me dalili ta kwabe kayanta ba basmala shi kuma aljanin ya gani tana da miji daya shi ma kuma sai ya zo shi a matsayin mijinta na biyu in wancan mijin hasan ne zama shine usainin sa kaga matsala ta auku mafiya yawa waɗannan simple ababe mata ke kamuwa da aljanu da muke rena su irin kamar yadda shiga ban daki da zamu karanta da kuma fita mace ta zo shiga ban babu headquarter aljanu a duk duniya da ya wuce wurin kazanta kuma kai ka san a gidanka inda aka fita da kazanta ina ne ban daki ne don da daban shi yasa ba a kwana a ciki kuma ko abinci baka shiga ka ci musamman irin ban dakin Najeriya da ba tsafta to a waɗannan wuraren nan ne matattaran aljanu aljanu yakan tsaya yayi redi in mace ta zo shiga ban daki in ba ta yi wannan addu'ar za mu karanta ba sai shiga jikinta in ta yi sai Allah ya kare ta in namiji zai shiga bai addu'an ba yana iya shiga jikinsa wannan matsala ne cewa aljanna shiga jikin mutum hujjojin tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau sun fi karfi a kirga su akwai hadisi a bukhari ingantaccen hadisi fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana aljanna shiga jikin mutum inna shaitan jiri min ibn adam majrad dam qur'ani ya bayyana in alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba baya ga wannan ga kisas na magabata hatta a yakin tabuka akwai sahabin da aljanni ya buge shi haka zamanin imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah akwai wanda ne buge ya tura a a addu'a haka zamanin imam shafi rahimahullah da ya riga imam Ahmad da kadan wannan ya faru duka haka yan baya irin Sheikhul Islam rahimahullah ya rubuta littafi mujalladi guda akan matsalar inda aljanu ke shiga jikin mutane suna cutar da su kaman a banɗaki haka ɗalibin sa ibn al-qayyim ya rubuta al-jawabul kafi da masa ala da dawa'i shafi duka akan matsala din ne ga tubbun nabawi nasa ga malaman baya irin Sheikh Abdulaziz bin Basri rahimahullah iya da littafi na wiqaya ga irin wahid abdusalam bali iya da asarin batar fi tasaddi li saharatil ashirar ga wukaya nasa shi ne wannan littafin iya da littafin da muka faɗa jiya a muqaddima na me wanda ya faɗa na azzikir wa du'a wal ilaj bi ruqa min kitabi was sunnah su da kan matsala ce da adadin hujjojin bayyanuwansu idan na ce yahi bayyanuwar rana a sama a wajen mai imani ba abin kokonto ba ne amma me ke kawowa mafiya yawa akan ɗauki aljanu a yanzu ma a wurin kwaɓe kaya na mata in ma a shiga banɗaki da makamantansu akwai aljanun da ya shiga jikin wata ya bayyana dalilin da ya sa shiga jikinta ya ce ta zo shiga banɗaki ne ba ta yi addu'a ba dalilin da ya sa me ya shiga kenan kuma duk wanda yake inkarin aljana shiga jikin mutum imma wallahi abin bahasi bincikensa ne ya karanci imma ittiba'ul hawa son rai ya sa mutum ya karyata imma kuma babu kokonto yana bincike amma bai taba zuwa kan matsalar ba imma kuma idansa bai taba ganin an yi kokarin yin rukiya a gabansa ba amma inda idansa ya gani ba zai iya inkari ba matukar mutum wai hujja yake ne babu dama yayi karatu ya ga adadin hujjojin kuma a gabansa ya karyata kuma waɗannan duk suna bayyana ga yadda suke cutar da mutane a shiga banɗaki iya daga cikin inda fi kowanne sauki sukan taru a banɗaki aljanu in ka yi addu'ar shiga hatta tsiraicinka ba su da ikon gani ba abin da za su iya yi na tsiraicinka ko tsiraicinki amma duk wanda zai shiga banɗaki bai yi addu'ar ba to matsala ta auku in za a shiga banɗaki sai a fara gabatar da kafar hagu na'am addu'a ta goma a littafin bismillah بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث wannan hadisi imamul bukhari Allah ya gafarta masa ya ka juz'i na farko hadisi na arba'in da biyar imam muslim Allah ya gafarta masa ya ka juz'i na ɗaya hadisi na ɗari biyu tamanin da uku asalin ziyada na bismillahi ta zo ne a cikin hadisin sa'id ibn mansur rahimahullah yadda ibn hajar rahimahullah bayyana a fatihul bari juz'i na farko ainihin shafin 244 asalin riwayar bukhari ba bismillah ta fara da allahumma inni a'udhu bika ne amma karin bismillah ya inganta bismillah allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'ith ma'ana shine bismillah da sunan Allah nake shiga allahumma ya Allah inni lalle ni a bika ina neman tsarinka minan hubusi daga ainihin mazajen aljanu da shaidanu wal khaba'is da matansu saboda shi aljanin da gimbiyarsa a ban ɗakin za su je su zauna to shi yana da ikon cutar da kai da Allah ya bashi in baka nemi kariya ta addu'a ba ita ba tana da iko don kace minan khubuthi ka nemi tsaron Allah daga mazajen aljanu da shaidanu asalin shaidan shine namijin aljani alkhaba'is kuma matan su da ka jam'in maza alkhaba'is jam'in mata su da ka za a shiga daki sai a dakata sai a yi addu'ar baki na motsi sai a shiga ana iya yi a sirri amma muna da wani kuskure shine mutane da ba sa iya bambance sirri da tunani yanzu na ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth minai nayi al bayyanawa in haka me to shi ne na yi asiru na ɓoye baki na motsi in ya gaba tunani ne wannan kawai na tuna addu'ar na yaban karanta ba to wani a da bakin zai yana karatun sallah a zuwa sai ya ga hakan nan da na yaka zai yi wai ka yadda ki haka ko ko motsi bakinsa ba yayi ko motsi ba jama'a ai ba karatu bane shi yana sunansa tunani kawai eh kana scanning kawai kayi scanning fatiha kana tuna alhamdulillahi rabbil alamin kana tuna arrahmanir rahim kana tuna maliki yawmiddin to ka tuna ne to zaka in kai haka zaka shiga bandaki to ka tuna addu'an bisimillahi allahumma inna a'udhu min khubuthi ba karanta ba a cewa wannan ba a karanta ba shi sirri dole baki sai yayi motsi amma ka yi shiru ba abin da ke motsi to tutami kake yi shi yasa sirri wani lokaci hatta akan ji abin da mai sirri yake yi don manzo Allah sallallahu alaihi yakan yi karatu a sirri amma sai a ji a bayyana wani lokaci kamar yana karatu a zahar sahabbai suka ce tar muna riskan ayoyi ma da yake karantawa haka sai mu je ta kalma suka ce yusmi'un a haya hayanan hadisi ne a bukhari a azhar yake ɓoye karatu wanda babu kokonto duk azhar ɓoye sal karatu ake wa ma azalika suka ce muna ji yana jiyar da mu wasu ayoyi saboda bakin na motsi suka ce muna iya gane me yake karanta da motsin gemunsa ko da bai jiyar da mu ba yadda gemun ke motsi muna baya muna gane me yake karantawa shine fa sirri yana katu yana me na karanta alhamdulillah rabbil alamin to suka ce a bayansa muna gane da gemunsa har mu gane sunan da yake karantawa ko ba mu jin ba to amma in haka ba gane saboda bai karanta ba ya tunani so da haka mu rika bambance tunani da sirri da bayyanawa so da haka ita addu'a ana yin sirri ne irin wannan amma ba tunani ake yi ba mafhum tayyib babi na bakwai du'a al-khuruj min al-khala' shine du'a'ul khuruj min al-khala addu'a da ake yi yayin fita a bandaki wannan hadisi ya zo a wajen ashabu sunan banda imamu nisari rahimahullah shine abu dawud tirmidhi ibn majah rahimahullah duk sun kawo wannan hadisi din ga wanda zai fita a bandaki yana bukata ya karanta wannan addu'a sai ya ce ghufranaka ghufranaka akwai kaddarawa shine asali shine as'aluka allahumma ghufranaka shine ina roƙonka ya Allah gafararka Allah gafarta mini to ba sai kawai a ce me ghufranaka akwai karin magana da ba sai an ƙara samu ma'ana suna fitowa sai a baka wata kalma ana faɗa kawai kai kasan me ake nufi misali yanzu a ce gyara kayanka me karshen sa bai zama sauke mu rawa irin program dan uwa da kusani shehu ai daga an ce gyara kayan ko ba karasa ba za ka iya karasa kai da kanka bayan na akwai karin magana da dama wa zai iya kawo misali na'am in kunne ya ji shi ke nan an karasa ba jiki ya tsira akwai waɗannan da yawa an faɗi kalma ɗaya ba a karasa ba kasan mai gina fito gufura naka kawai ma'anar shi ne gafararka amma abin da ake nufi Allahumma as'aluka gufranaka ya Allah ina roƙon gafararka akwai abin da kawai kaddarawa ake yi misali yanzu an ce gardi ya rike Allah yana karatu sai mace ta wuce yana son aure ko mace aure ba ya ce Allah Allah ya Allah Allah Allah me yake nufi ana su ya faɗa ba wai iya nufin Allah ya bashi dai ka san bidi abu yake da ya gama can da yace Allah amin Allah Allah amin shike nan magana ta kare mutum ya ce Allah kuma ya ce amin shi yayi addu'ar kuma shi amin din wa kansa so akwai abin da kaddarawa ake ya ce ya Allah Allah Allah Allah shike nan ka gane sai ka sa masa sau <laughs> da wannan ashabu sunan sun kawo haka hadithin ya ba cikin zagun ma'ad na ibn al-qayyim al-jazari mawla juz'i na biyu shafi 387 ibn al-qayyim al-jazari ya yayi kokarin aisha cin lafin zabin ma'ad hadi ibad hakikatan a magana akan rayuwar annabi tsira da aminci sabbata a gare shi har a yau a duniya iya da wahala hagal littafin da aka rubuta da fi littafin zabin ma'ad fi hadi khairul ibad malam usaimin raimola da ya karanta kawai yadda ya bayanin manzon Allah ya je gas gaswatu uhud yace bai taba ganin a duniya wanda ya magana akan matsalar gaswatu uhud yadda abin da ya shafi personality manzon Allah ba kamar sallallahu kamar yadda ibnu al-qayyim al-jawziyya rahimahullahi yayi so da ka yayi kokari a littafin nan wajen bayyana mana rayuwar fiyayyen halitta tsira da minci tabbata a gare shi duk abin da ya a rayuwarsa ya tabi mataki mataki hatta kwanan da annabi ke cin abinci sanda aka samar suna kuma sanda ya kira sunan kwanan duk dabbar da aka samu annabi ya hau doki ne raƙumi ne sai ya nemo sunan da da suna ya gaya maka da tsarin halittanta irin abincin da ya ci a rayuwarsa zai gaya maka lokaci kaza ya ci kaza lokaci kaza ta samu ya ci kaza amma sau ɗaya a rayuwarsa me dalili wai duk fa'ayoyin da annabi ke cewa Allah yake cewa mu bi annabi mu bi annabi yana gaya maka fa a komai da komai ake so bi shi matukar ibada ne haka sabai suka bi shi Anas bin Malik radiyallahu anhu ke cewa shi fada a rayuwarsa baya kwaɗayin kabewa ya ce sai muka zo cin abinci nan sai na gafe yin halitta an ka abinci kala kala sai ta turewa gefe sai jawo kwaryar gwatan kabewa sai ya ci ya ce daga ranar sai yanzu ina son gwatan kabewa aka ce me yasa ya ce annabi ya sha ina son annabi sai iya son gwatan kabewa son da nake mar sai tilasta ni in so gwatan kabewa shi yasa su ko ba su son abin da annabi sai ya ci to daga ranar abin iya da daraja ko ba za su ci ba suna girmama shi wannan shine biyayya ga sunna wani wani irin magana da Allah ya manta rantsuwa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita wa yusallimu taslima malam ya yace fala wa rabbika Allah yace ba sai fala ba sai na rantse ba wa rabbika amma na rantse da mahaliccinka ba sai na rantse ba za a yi da amma zan rantse din la yu'minuna duk mutanen duniya ba su da imani hatta yuhakkimuka har sai sun sanya kai annabi ka zama alkali tsakanin su duk abin da ya dame sai a ce annabi shine alkali iyaye wannan shine ka'ida da da qaulin inda qauli muhammadin in dai aka ce ya faɗi magana a wajen mai imani al'amarin ya kare shikenan ba a ƙara kuma musu annabi ya faɗa ya eh, kenan mun huta ya yi umarni in eh, shi kenan an huta in ba dan bin sa dole bane da sai Allah ya turo Qur'ani a jeho daga sama sai mu yi ta photostatin muna karantawa amma sai aka turo shi tsawon lokaci yana koya mana a shi kenan bin sa wajibi ne shi na'am الذكر قبل الوضوء بابي نتقص مالا يتي الذكر قبل الوضوء أنبتن الله يا ين الولا وتدعى كيش بسم الله kawai lokacin alula za ka fara sai ka ce bismillahi haka fiye yin halitta yake yi dahi in yayi bismillah sai wanke hannayensa sau uku iya nan wurin sai ɗebi ruwa ya kuskura baki ya sheka a hanci a ka'ida ba a raba ruwa tsakanin kuskuren baki da sheka hanci a ka'ida ruwan da kaɗi ba rabi ya shiga baki rabi ya wuce hanci in ka ƙara ɗebowa rabi baki rabi hanci in ka ƙara ɗebowa rabi baki rabi hanci ba a buƙatar sabunta ruwa tsakanin kuskuren baki da shekar ruwa a hanci wannan shine abin da hadisai suka tabbatar in ya gama wannan sai ya wanke fiskarsa a wanke fiska sai a wanke har kunne inda gemu ana son ruwan ya shiga cikinsa don duk nan fiskar ka ne don annabi ya ce al'udunani minar ra'asi ana wanke hatta jikin kunne nan wurin gaba ɗayansa ba sai dukkaninsa ka wanke ma jikin nan sai ka wanke in ya gama wannan ya wanke hannunsa zuwa gwiwan hannu ana so a wanke har gwiwan hannu na dama ya wanke na hagu har gwiwan hannu gwiwar ita ma ta shiga ciki in ya zo shafan kai in ya shafa kai bai sabunta ruwa yake shafa kunne su ma al'udani minar ra'asi ka'ida ba a sabunta ruwa tsakanin shafan kai da kunne daga an shafa kai ko sai a shafi kunne da sauran ruwan kan kawai kana shafan kai haka sauran ruwan yatsan kawai sai a sa a kunne sai a wanke kafa wannan shine ka'ida kuma a tsakiyar alwala babu wani zikiri da ya tabbata yake a farko zai ce bismillah sai kuma a ƙarshe zai yi amma za a zo lokaci ɗabi'a da al'ada na son zane kai mutane ta wani addu'o'i da mu yadda ake yin ana wanke yi za a ga ana wanke ne fa man uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa man uti kitabahu wara'a dhali haka ake yi haka ake yi in a sallan farilla ne na fila kuma ana wanke na wata ina da na kalkan sar fasal ruwan har haka za gana yi amma ba abu ne da bai tabbata ba da yanka karanta akwai lada amma ba a keɓance wannan da wurin ba ka karanta inna a tsaye akwai lada kaca kaca ka karanta fa amma malakutiya duk harafi ɗaya lada goma ne amma ba wurin aka ce a daga yi bari zai ibada an ce karanta shi a matsayin ƙur'ani da karanta a matsayin ƙur'ani ne in kuma ina alwala kawai baki yana furta wani abu ne kamar yadda ya halda kana Allah kana taɗi ko kana ganawa da wani wannan babu damuwa in bukata ji da kama ina alwala kuma sai ina muraji'an tilawata wannan babu damuwa amma ba wai a keɓance wata gaba da wani ambaton Allah da fiyayyen halitta bai yi ba inda haka ya inganta da annabi yayi da sahabbai sun yi laukana khairan ma sabaquna ilaihi babu dama mu riga sahabbai aikata alkhairi saboda ba mu kai su sanin alkhairin ba ba mu kai su san alkhairin ba balle mu riga aikata shi na'am da haka wannan hadisi na imam abu dawud da ibnu majah ne babban malamin hadisi sheikh muhammad nasir rahimahullah cikin irwaul galil juz'in farko hadisin 122 ce hadisi ne hasan na'am babi da tara الذكر بعد الفراغ من الوضوء أنبتن الله باين أن كمل الولاء باين متن يا جمع الولاء نما أنا ya wanke الله يا وانت كفر داما يا وانت كفر هابو سي أنبت الله ماذا أتشش أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله a wannan babi da ikon Allah mala ya kawo mana muhimman addu'o'i akalla guda uku waɗanda ake yi bayan kammala alwala in mutum zai iya a wannan wuri ana so duka uku ya karanta su ne ba su da wahala insha Allah ta'ala duka uku in mutum bai iya ba ya fara da wanda ya haddace amma duka uku ake so don kowanne da fadalarta idan mutum ya kammala alwala sai ya ce ashadu Allah ilaha illallah na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai ne la sharika la bai da abokin tarayya wa ashadu na shaida anna muhammadan lalle muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzonsa ne hadisi ne a muslim juz'in farko hadisi ne 209 in mutum ya faɗi wannan manzon Allah yace futihat lahu abwabus sama wa fi riwayatin futihat lahu abwabul janna ath-thamaniya yadkhuluha min ayatihin nasha'a idan mutum ya kammala ya faɗi wannan addu'a da imani akwai kofofin aljanna guda takwas shine fudalan abwabuha sai a buɗe mar kofa duka takwas na aljanna sai a ce shiga wanda kake bukata dalilin karanta wannan addu'a mutum ya dawwama akai yana kwatanta aiki da sakon da ke ciki gobe kiyama aljanna kofa takwas za a buɗe wanda yake bukata zai shiga ta ciki jama'a wannan daraja ne ko ba daraja ba a ce aljanna sai kofar da kake bukata ka shiga jama'a ko a duniya aka yi wani babban wuri ka zo aka ce ta ko ina kake so ka shiga yan maka gata a ce wannan kofar ta popular side ne wannan ta who su ne amma ka aka ce kowanne kake so je ka ai iyaka ne to balle kuma in ana maganar aljanna ba a kawo labarin duniya manzo Allah ya ce gurbin ajiye bulalar dan aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin ta saut kawai saut na dan aljanna wurin da bulala ke zama gatansa ya fi duk duniya da ni'imar da ke cikin duniya don hadisi a bukhari na ya ce matsiyacin aljanna in akwai talakan da yafi kowa talauci a aljanna wanda gaba ɗaya aljanna akwai ɗan alaro iya shine ana ba shi kamar duniya goma ne wannan duniyar kamar ta goma ake ba shi shi yafi kowa talauci a aljanna in na ce talauci na nufin babu wanda ya kai shi makaskancin matsayi to ina wake magana kuma duniya ana magana aljanna to wannan mai addu'a a bayan alaula ana bude duk kofa guda takwas ne ta wacce yake bukata zai shiga ta wacce zaka shiga in ka bude mu ta ɗaya ko ta takwas ɗin a ta kuma mu bada idan mu ne ta kowane za ka shiga <laughs> ni sai yanzu tsaya in annabi ya shiga wanda ya shiga ta nan shiga wanda ya shiga mu mu shi za mu bi duk inda ya shiga na mu shiga <laughs> addu'a ta goma sha hudu kuma ta biyu a cikin babin bayan kammala alwala na'am اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين bayan mutum ya yi ta farko ashadu Allah ya Allah sai ya zo kan nan sai ya ce Allahumma ja'alni minat tawwabina ya Allah ka sanya ni a cikin bayan ka masu tsananin tuba in an ce ta'ibun mai tuba tawwabun mai tsananin tuba siga ne na mubalaga iya da yawan tuba ga Allah sai ka roƙi Allah Allah sani a cikin bayinka masu yawan tuba waje minal mutatashirin kuma ka sanya na cikin bayanka masu tsarkakuwa daga najasa masu tsarkakuwa daga ciwon zuciya gaba daya sai a kara da wannan addu'a akwai riwayar da ake kara waje alni min ibadika salihina a cikin magana mafi inganci wannan bata inganta ba abin da fi tabbata shine Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina shine abin da ya tabbata wannan hadisi imam tirmizi Allah ya gafarta masa shi ya kawo sheikh muhammad nasir rahimahullah ya inganta cikin sai tirmizi juz'i na farko hadisi na goma sha takwas ka'ida kuma in ka duba cewa qur'ani ma da ya kawo ai bai kawo ibadaka salihin ba da Allah yake ce mana me inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirina kaga bai ce wa yuhibbu salihin ba su haka duk abin da fiye halitta ya tsaya a wurin an fi so mu tsaya kada mu kara musamman abu ne na addu'a ko na karatu ko na adadi ko na kaifiyya amma akwai ababen da ya yi amma in ka samu dama ba haddadewa ba misali ga wanda ya je aikin haji hadaya nawa ake yankawa ya ce ka yanka hadaya ɗaya ya kira amma shi nawa ya yanka guda ɗari ya yanka wannan ustazin ɗaya na san ya biya to annabi shi ya ce idan amma yi ɗari har yanka kusan sittin da hannunsa da Allah ya ce wastashidu shidu shahida ne fa illam da rajulan wa rajulun fa rajulun wa imra'atani a bangaren shaida mutane biyu wannan minimum ne mafi kankanta an samu shaidu goma ashirin talatin ba laifi ne. to akwai ababen da ba a haddade ba amma abu da ya shafi kamar na addu'a da ya irga ya yi iyaka ya tsaya a wurin to haka ake so mu tsaya a wurin wacce ita babu adadi irin astaghfirullah ko subhanallah a wura lokuta da dama ba adadi wannan zaka yi ta yi ko da yaushe babu adadi su la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah zaka yi babu adadi mafhum tayyib sai addu'a ta uku a cikin wannan babi na bayan alwala na'am subhanaka allahumma wa bihamdik سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك wannan hadisi asali imamu abu dawud da tirmizi Allah ya gafarta mun sun kawo shi Sheikh Muhammad Nasir ya maula da ta hakikin hadisin a cikin sunan na Imam At-Tirmidhi juz'i na uku hadisi na 151 ce hadisi ne ingantacce bangaren hadisi din ya zo a cikin sahih Muslim amma wanda ya zo sahih Muslim ba ya bi akan bayan alwala bane cewa fiyin halta yayi ne bayan zai tashi a majalisi shi yasa bai kawo shi a nan ba sai ya kawo maka na bayan Allah tunda akan Allah yake magana wannan ake cewa kaffaratul majlis wato kaffaran zama da kai in za ka miƙe sai ka yi to a nan ana yin kafaratul majlis a bayan alwala subhanaka allahumma wa bihamdik tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika muna gode maka ashhadu an la ilaha illa ant na shaida babu abun bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman gafaraka wa atubu ilayka ina tuba zuwa gare ka fiyayyen halda yace wanda ya karanta wannan addu'a bayan Allah yace astaghfiruka atubu ilayk sai Allah ya na gafarta ma na karbi tubanka annabi yana yin ta bayan alwala kuma iyayenta bayan ya zauna a majalisi ya yi karatu ko ya gana da baki ko ya yi wani mitin idan zai mike sai ya ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik waje nawa kenan yanzu biyu ga bayan Allah ga bayan ga majalisi akwai wuri na uku da ake yin ta waye zai iya gamu mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa na'am wai bayan ya yi da sallan farilla ban yarda da kai ba dan wa kalla wa alfu kalla na yadda da kai ban yadda da magana da ka faɗa ba na'am wannan wace zai shiga sallah ba haka ba ne na'am wato na ga bai zan filin cinki cinki ne wuri na uku da yake akwai wata sallah da yake sanar da salatu tauba hadisinta ta ya inganta imamu tirmidhi ne mawla ya kawo babban malamin hadisi sheikh muhammad nasir mawla ya inganta haka shek sali Al-Munajjid hulla ya inganta annabi yayi wani abu na kuskure wani abu yayi wani abu annabi da kansa yakan yi abin da yake regretted shi yasa Allah ya ce afallahu anka Allah maka afuwa ko ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka taftagi marzata azwajik wallahu ghafurur rahim bayan nan shi da kansa annabi yakan ga abu yayi rantsuwa yace ce wallahi ba zai yi ba sai gobe abin ya bayyana gare shi abin da ya rantsuwa ba zai yi ba shine alkhairi sai yayi kafalar rantsuwa kuma gobe ya aikata ga hadisin a muslim yace illa kafartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khairun minhu idan wani abu ya faru da ba haka yake so ya faru ba kaman yayi idan ya tashi sai ya nafila raka'a biyu yadda ake nafila in ya kammala yana yin sallama sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ana ce mata sallan tuba to a karshen ta ana kafaratul majlis wannan shi ma inganta sune wurare uku da tabbata wallahu ta'ala alam na'am sai babi na goma insha Allah ta'ala الذكر عند الخروج من المنزل الذكر عند الخروج من المنزل addu'ar da ake yi yayin fita a gida kai addinin musulunci akwai daɗi fita a gida ma addu'ar da ake sanda koya mana ba haka za ka fita gida yadda kare yake fita ko yadda tunki yake fita ba tana ba Allah ba haka ba kai ba in za ka fita gida sai ka nutsu ka yi addu'a addu'o'i ko masu zafi da ɗumi da fa'ida jama'a mu kiyaye waɗannan addu'o'i din in ba haka ba za mu iya yin asara a rayuwa wato wanda ya saba da su rana ɗaya ya fita a gida bai yi addu'a ba gaban su ya kan faɗi iyakan faɗuwa duk wanda ya saba rana ɗaya ta kubuce sai ka hankalinka ya tashi yadda ka san ka je kayi wani babban zunubi da za a sa ka auta ne saboda mai saboda sabo da sanin muhimmancinsu amma wani zai kwanta ba addu'ar kwanciya ya tashi ba addu'an tashi safiya babu addu'a na yammaci babu na dare babu shiga gida babu fita babu daki babu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> Allah shi samu wani lafiya a lokacin fita a gida yakan yi wasu manyan addu'o'i guda biyu ne wanda dukkanin sun inganta ta farko gajeruwa na biyun ta dan fi tsawo na'am بسم الله بسم الله توكلت على الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله سيتي بسم الله دسونا الله توكلت على الله نادو غرق الله دو وندي دو غرق الله باء غننسا أرانا ba mai ganin sa a rana in dai ga Allah ka dogara ba mai ganin ka a rana balle ya ganka a wuta bismillahi tawakkaltu ala Allah da sunan Allah kuma ga Allah na dogara zan fita in ma neman abinci in ma neman ilimi in ma wata harka ta rayuwa na je dogara ga Allah wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai ga Allah dabara da karfi duka na Allah ne na dogara gare sai abinda Allah ya mini annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace wanda ya karanta wannan addu'a iya da wasu garaba kamar haka na farko mala'iku su ce masa afwan na farko sai a ce masa kufita wa wuƙita wa tanaha anhu shaitan sai a ce masa an kare ka na biyu an wadatar da kai ko kuma an wakilce ka a duk wani sharin da zai tunkare ka ba sai ka juya masa ba an wadatar da kai wajen wakiltanka na uku annabi ya ce shaidan sai ya gudu shaidan ko ya zo kusa da kai kana faɗan wannan addu'a sai ya gudu bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hauna wala quwwata illa billah dan guduwa yake shi kana faɗa za a ce an kare ka na biyu duk sharri an wakilce ka na uku shedan kuma zai ce to wannan ba abokin tafiya bane sai kama hanya ya tafi kafi karfin sa amma ba haka ba kana fita a gida kana ji kai kai ne sai ka gyara hula ka shedan shi ba sai ya gyara in ka bi sai ya ce bari mu bi shi Allah shi kare mu na'am اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل أو يجهل علي أو أجهل أو يجهل علي addu'a ta biyu Allahumma ya Allah inni lalle ni a'udhu bika ina neman tsarinka an abilla. Allah ka sa kada in bata in na fita Allah kada ka sa nayi barin addini na Allah kada ka turo min jarrabawa dai sa na wabataccen mutum Allah ka kare aw udalla kuma Allah ka sa ka kare ni da kada batar da ni wato an adilla kada ni in batar da kaina aw udalla kuma ka kare ni kada a batar da ni in ma wani iya da abin da ke batar da mutane Allah ya kare daga batarwarsa au azilla Allah ka sa kada in zame hanya ma daidaiciyar nan ihdinas siratal mustaqim Allah ka sa kada in zame akan hanyar in na fita au uzalla Allah ka sa kada kuma a zamar da ni kar ka ba wani ikon sa ya zamar da ni Allah kada ka bashi iko au azlima Allah ka sa kar in zalunci in na fita zaluncin wani na mutuncinsa ko na kwabo ɗaya ko na naira ɗaya ya Allah ko ma menene zalunci kada ka sa ne zalunci an lama kuma Allah kada ka bada ikon a zalunce ni nima nima ba na so a zalunce ni Allah ka kare ni au ajhala Allah ka sa kar in jahilci wani au yujhala alayya kuma Allah ka sa kada a jahilce ni in nayi wani abu Allah ka sa an fahimci kowa kuma kowa ya fahimce ni wannan hadisi ingantaccen hadisi ne a wurin Abu Dawud Tirmidhi ne sai Ibn Majah Sheikh Muhammad Nasir ya mawalla ya inganta cikin mai zai juz'i na uku a hadisin biyu insha Allah ta'ala sai babi na goma sha daya waɗannan addu'o'i guda biyu ta biyun nan idan mutum ya yi annabi ya ce sai mala'iku su ce masa je ka cikin aminci ka dawo cikin aminci in ka ce Allahumma inni a'udhu ka an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya sai su ce je ka cikin aminci ka dawo cikin aminci to yanzu mala'ika ya maka da addu'a ba ka taka laushi ba mafhum tayyib na'am a ka'ida na shari'a ba a bambanta cewa ga kafar da ake fara fita da ita a gida ko shiga ba cewa nasu ya kawo sai dai abin da ya tabbata kawai a bukhari akwai hadithin aisha radiyallahu anha cewa annabi tsira da aminci sabbata gare shi يؤجبه at في تنقله وترجله وفي شأنه كله ينا sha'nihi kullihi yana burge annabi damantawa a wajen sa takalmi yana fara sa kafar dama a wajen kwabe yana fara hagu wajen kumin kansa ko kai zai kumin sai ya fara taje bangaren dama gaba ni ya taje bangaren hagu haka ta ce wa fi sha'anihi kullihi a dukkan sai yana bukatan damantawa don haka malamai suna da fahimta biyu wasu suka ce shiga waje mai muni sai a shiga da hagu na fito sai a fito da dama kamar shiga ban ɗaki sai a shiga da me da hagu in za a fita fita da me da dama suka ce idan za a shiga masaji sai a shiga da dama in za a fita fa a fita da hagu to irin wannan wuri a na farko na banɗaki ittifaƙin nasu ko sun yi tarayya a kai amma a na biyun sai aka samu sabani wasu suka ce za a shiga masallaci da dama a fita da me da dama don ai ba shiga wajen da najasa ba ne saboda an ce wa fi sha'anihi kullihi da su suka dauka duk inda ba mu samu yayi aiki da hagu ba to sai mu yi dama saboda an ce wa fi sha'anihi kullihi iya son damantawa inda ya da hagu misali kwabe takalmi yana fara da hagu in zai kwabe shiga ban daki yana fara da hagu duk wannan nasu ya tabbatar to amma suka ce inda ba mu samu an kira nasu ya ce yayi kaza da hagu ba suka ce al'amal bi umumin lafzi akwa wa afdal min al'amal bil ijtihad aiki da umumin nassi ya fi fa'ida da ƙarfi fiye da aiki da ijtihadi ijtihadi shine kiyasi in ka ce fita masallaci da hagu to kayi kiyasi ne akan me akan ko kuma kayi kiyasi wajen sa takalmi suka ce to aiki da umumin lafazi wa fi sha'anihi kullihi ya fi ƙarfi fiye da ƙoƙarin aiki da kiyasi sau da ka matsala ce khilafiyya babu ta da jijiyar wuya akan ta kowanne mutum ya dauka iya da magabaci akai insha Allah wallahu ta'ala alam babi na goma sha ɗaya الذكر عند دخول manzil. addu'a da ake yi yayin shiga gida wancan na fita a gida ne wannan kuma na shiga gida insha Allah lokacin shiga gida sai a ce me bismillahi walajina بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا وعلى ربنا توكلنا نعم ثم يسلم على وعلى الله ربنا توكلنا آه هو wanda ya karanta ya inganta muje muje ثم يسلم على أهله wannan baya cikin addu'a din addu'ar shine bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna ko kuma bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna duk wannan ya inganta ziyada na kalma ɗaya ne aka samu amma na farkon shi ma ya inganta mai yiwa ne akwai wanda nasu babu wa alallahi haka ne na kawo saboda za a samu wanda ba su da wannan shine iyakacin addu'a bismillahi walajina in ka ce walaja mafhum in ka ce walaja shine me shiga kharaja fita hatta yalijal jamalu fi sammin khiyat so bismillahi walajina da sunan Allah walajina muka shiga wa bismillahi kharajna da sunan Allah muka fita an kawo shi a fi'ili ma bi amma ana nufin me mudari bi ma'ana bismillah da sunan Allah muke shiga muke fita wa ala Allah rabbina tawakkalna ga mahaliccin mu Allah muke dogara a duk abin da muke yi wa ala Allah rabbina tawakkalna bisa ga Allah mahaliccin muke dogara thumma liyusallim ala ahlihi sai mutum yayi sallama akan wa iyalansa in gidanka zaka shiga sai ka tsaya kai sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu in an ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka yi me sai ka shiga to ba kowa ya yi ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu me dace sai ya ce na shiga a adkhul ba wai daga amsa sai ka shiga ba ita amsa wa wajibi ne amma amsa sallama ba kuma hujjan shigo ba ne ta yadda ba a kenan sai ka tsaya in wajen shiga gane sai ka ce na shiga a adhul in an ce shiga sai ka shiga in an ce koma sai ka koma wa idza qila rji'u farji'u ne ai za ya ce shiga za ya ce koma in an ce koma kada ka jahilta baka san uzurin da zaka ce koma ba sabbin sun yi sallama sukan nemi izini misali hadisin al-ashar al-mubashiruna bil janna sahabbai goma da ga musu bushara da jannatun a duniya abubakar umar usman aliyu talatu bin ubaidillah abdurrahman bin auf sa'ad bin abi waqas az zubayr bin al-awwam abu ubaida bin al-jarrah sa'ad bin zaid wadannan mutane guda goma dukkanin su abu hadisin da ya kawo annabi sun tafi jeji ne da wasu sahabbai irin su abu zarri suna cikin gona ne kawai irin lambu haka sai abubakar ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa aka amsa masa bayan an amsa masa sai ce in shiga sahabbai gabanin sa manzon da mai suka ji annabi mu amsa ya ce ku amsa amsawa masu sun tambayi izini saboda ladabi mu amsa ya ce na'am ku amsa bayan sun amsa sai aka ce a adkhul mu shiga sai suka ce mu ba da izinin shiga ya ce na'am suka ce to shigo haka sahabban suka yi ta yi ɗaya bayan ɗaya mu ba da izinin shiga sai ce na'am suka ce to ku shigo mafhum tayyib to shi yasa ka'ida sai ka nemi izinin shiga in gidanka ne in aka amsa sai kai me sai ka shiga in kuma wani gida ka je ka kai sallama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sau uku ba amsa ba sai kai me sai ka juya shi yasa in kai na farko ba amsa ba sai ka kara na biyu da karfi assalamu alaikum wa rahmatullahi ba a ji ba a nan ya hallaka kara da kwankwasawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu misali in kai duk ka kura geji ka kura volume duka duk ba ji ba to sai ka juya kar ka ce kuma barin kara anan ibn hazm rawala ke cewa in ku biyo ka je to kai ka gama naka sai ka ja da baya ɗayan shi ba sai nasa uku dan wani an baka uku ne yace to ai kai naka kai shi sai ya zo shi ba ya ukun sa <laughs> a wajen sallama in kace assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin in kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada nawa talatin mafhum tayyib amma a wajen sallama ana kuskure daya babu ta'ala a ciki za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu ba a sa ta'ala amma sabo na baki ya sa mun saba da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gaskiya babu ta'ala a sallama bai inganta ba hadisi mafi inganci na taslimi ya zo cikin sahih muslim da ya kawo duka maratib uku babu ta'ala a ciki ta'alan ziyada ne wani zai ce to ai in na ce ta'ala ai na ƙara ɗaukaka Allah ne sai mu ce eh ka ƙara ta maga tambaya na farko shin da kai da annabi wa ya fi sanin Allah din ɗaya kenan na biyu sai mu ce maka ai annabi shi bai kara ta'ala din ba ka amince in ku kace ya kara sai mu ce to ka hadisin da ya kara na uku in ka amince bai kara ba to yanzu kenan ɗayan biyu ko na annabin bai maka ba kai gyara ko kuma yayi kuskure ka gyara dole ka da ko yayi yabon amma bai kai geji ba yanzu kai ka kara ko kuma yayi kuskure ka gyara masa samu a uku na hudu da ya ce assalamu alaikum a hadisin aisha radiyallahu anha wanda aka yi ta kace na ce shin yana ne kuma yana bacci menene abu ne shikenan tayyib don haka waɗannan sun tabbata yayi a ka'ida na shari'a ukun sun fi shahara na cewa yayi a farilla amma abin da yake ka'ida idan muka rike kwaya ɗaya muna yi ba mu yi sauran ba mun yi laifi e kai zai baka ce mutum ya yi laifi ba ma sai dai ka ce ya tauye sunna a ka'ida idan annabi shi kaɗai ya yi abubuwa gaman uku ko hudu a wurare daban-daban to sunna shine yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan shi yasa malam Uthaymeen rahimahullah yake cewa al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli nau'in qad waradat idan ibada ɗaya ta zo annabi yayi ta nau'i kala kala to yau sai kai wannan din gobe sai kai wannan jibi sai kai wannan in ka zo a zahar assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai mu ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum magariba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum misali haka ake yi hikimar wannan idan aka rike kwaya ɗaya ana yi to sauran ko an karanta za a manta su ran da aka yi sai ka ga bakon abu ne amma idan ana raya su yau ai wannan gobe a wannan sai kowanne a san sunna ne kuma kowace sunna an samu ladanta in kai wannan kana da lada in kai wata da aka manta ka samu ladan raya sunnan kuma ka samu ladan tsabbaka ita sunnar kanta so haka wannan shine ka'ida ana fiskoki ne kala kala don haka kowanne muna da ikon iya rayawa Allah shi samu wanye lafiya na'am addu'a babi na goma sha biyu addu'a da yake yi yayin tafiya masallaci saura minti nawa minti sha hudu za mu iya karanta insha Allah ta'ala sai mu tsaya a kai tafiya masallaci in ya fita a gida misali sai addu'ar fita a gida wace addu'a kenan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla la quwwata illa billah ya gama wannan sai ya kara da Allahumma inni a'udhu bika an adilla zuwa karshe muna fahimta ko bayan ya kammala ina zai je masallaci to kuma sai fara addu'a zuwa masallaci ka gama na fita a gida to kuma kana kammala kuma sai ka fara na zuwa masallaci in can zaka je na'am ita ce me اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور وهب لي نورا على نور wannan ita ce addu'a da fiyayyen halitta tsira da aminci su tabbata gare shi yake a lokacin da zai tafi masallaci sallah in ma sallan azhar la'asar magariba isha asuba ko sallan juma'a ko sallan idi in dai sallah za a je masallaci ka'ida ana karanta wannan addu'a zai ce Allahumma maji fi qalbi nuran ya Allah ka sanya haske a cikin zuciyata yana farawa mai dalili da zuciya saboda jikin dan adam ba abin da ya kai zuciya muhimmanci wa fi lisani nuran ya Allah ka sanya haske akan harshe na saboda bayan zuciya ba abu mai daraja kamar harshe wa fi sam'i nuran ya Allah ka sanya haske ga harshe na agaji na kunne kenan wa fi basari nuran ya Allah ka sanya haske ga gani na wato ido na wa min fawqi nuran ya Allah ka sanya haske a sama gare ni daga kaina zuwa sama Allah ka sa haske wa min tahati nuran ya Allah karkashi na ka sa haske wa an yamini nuran ya Allah bangaren dama na ka sa haske wa an shimali nuran ya Allah bangaren hagu na ka sa haske wa min amami nuran ya Allah ta gaba na ka sa haske wa min khalfi nuran ya Allah ta baya na ka sa haske waje alfi nafsi nuran ya Allah ka sanya haske a cikin raina shi kansa ran ka sa masa haske wa a'adim li nuran ya Allah ka sa haske ya zama babban abu ne a wurina abu ne mai girma sannan wa azim li nuran ya Allah ka girmama mun haske wato na farkon wa a'azim li nuran Allah ka sa haske ya zama abu ne mai girma a wurina duk abin da aka ce haske na mutunta shi saboda shi kansa musulunci haske ne mafhum qur'ani menene haske ne duk abin da Allah ya kira na haske zai kaga kira haske wa anzalna ilaikum nuran mubina muminai da gobe kiyama haske suke tafiya yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح haka duk wannan haske ne karshe sai Allah ya ce nurun ala nur ya Allah bi nurihi man yasha duk inda Allah ya kira haske babu muzantawa shi haske kullun alkhairi ne shi yasa ko wani labari kake nema na alkhairi zaka ce akwai haske me kake nufi insha Allah za a samu shi yasa ce maka akwai haske amma ka ce maka akwai duhu ba shi yasa gance mai imani wa nawwir qabrahu Allah ka haskaka kabarinsa amma ka ce kabarin mutum yayi duhu menene bala'i ya faru shi yasa duk duhu bala'i ne shi yasa akwai wani wani mugu Allah ya kare mu daga mugunci <laughs> mugunta ce ba zan kira sunan ba an ce abokin gaban ka ya mutu yace tukunna ma tukunna ma aka ce me saurayi ce sai ya je lahira an koro shi an ce ba za a saurare shi mishi shi abin da yake jira ke ya je lahira a ce kwata kwata babu sauro ya dawo kawai <laughs> to Allah ya kare mu daga mugunta Allah ya rayar da mu da imani don haka kaga wa a'azim li nuran Allah ka sa haske ya zama babban abu ne a gare ni mai girma sannan wa azim li nuran ya Allah ka girmama haske na ka girmama mun haske na mun ganci bambancin su sannan waje li nuran ya Allah ka sanya ni na zama haske ka sanya mun haske ka sai waje alli nuran ya Allah ka sanya mun haske a rayuwata waje alli nuran ya Allah ka sanya ni kaina na zama haske Allahumma ati nuran Allah ka ban kyautan haske waje alfi asabi nuran ya Allah jijiyoyi na ka sa haske a cikin su wa fi lahami nuran ya Allah tsokan jiki na ka sa haske wa fi dami nuran ya Allah jikin jini na ka sa haske wa fi sha'ari nuran ya Allah jikin gashi na ka sa haske wa fi bashari nuran ya Allah a jikin ainihin fata ta kasa haske wannan dukkanin su imamul bukhari rahimahullah ya kawo su haka da imamu muslim sai kuma karin wasu haske da wasu hadisai sun kawo sun inganta in ka tsaya anan nan yayi in ka bi shortcut gajeruwar hanya in za ka kara kuma ana kara da allahumma alli nuran fi kabari ya allah ka haskaka mun kabari na ka sa haske a kabari na ba wata wai fluorescent ba a hasken asali yanzu da hasken wata yanzu da dai a ce watan nan a duniya ake ba da hasken tare da shiga uku musamman a najeriyance da hasken rana kai ko oxygen da an ce akwai ministrin da ke controlling za a turo turo da watan mutum ya shiga uku ba ma ba sabis ba a'a an ma strike gaba da yajin aiki tun da a najeriya likita ma yana yajin aiki wanda a duniya ba san haka ba amma a najeriya likita na iya yajin aiki haka kawai ba za a yajin aiki ko akwai abin sai a ce an yajin aiki wa nuran fi izami ya Allah ka sanya haske a jikin kashina wannan karin imamu tirmidhi rahimahullah shi ya kawo ya inganta wa zidni nuran ya Allah ka kara mun haske wa zidni nuran ka kara mun haske wa zidni nuran ka kara mun haske wannan karin imamu bukhari rahimahullah ka cin a cikin al-adabul mufrad wa habli nuran ala nurin ya Allah ka bani haske kan haske wannan shi ma ya inganta ibnu hajar ya ka cikin fatahul bari ya daga isnadin zuwa ga ibnu abi asim a cikin kitabun du'a nasa wanda ita ce addu'a da ake yi lokacin tafiya masallaci jama'a akwai abin da mutum bai roƙa ba nan na haske in ka tsane ka faɗa ka ce to abin da baka roƙan ba shine wanda da yake fita a jikinka baka ce ya sanya haske a hawayenka da yawunka da kakinka da fitsari da bayan gari ba don dama wannan ka zubar da su baka bukata ne kisa ba roƙi haske a cikin su ba duk wanda ya fita baka bukatan yanzu kaddara ka gama bayan gari sai kace kana son kayan gaza ka ce zauna sai ka cinye ashe baka bukata shi abin da ke fin da baka bukatan sa ne shi yasa ba a roka ba amma duk wanda yake jiki ake so to shi a roka ma haske wannan kuma da mun fitar da shi kai to alaman an sanya ma hasken ne shi yasa a jikin naka da jininka da tsokarka bayan gida da fitsarin ke fita yanzu ga dara ce ga wani mutum haka kawai na bayan gari ya daina yau wata uku bai bayan gari ba akwai zaman lafiya ko likita ya auna ce ba matsala zai ce kai ba lafiya ba shi yana ga akwai duhu amma ran da ya bayan gari ya fara jin kashi a ce yayi sai ce akwai haske subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa rahmatullahi wa barakatuh sai a kira sallah a karanta addu'o'i sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a cikin masu lafiya da imani wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ta'ala huma inda billahi tawfiq akwai aikin dare ma yake baya baya na rana shikenan ba zai addu'ar ba yanayin aikin sa zai fara a dare kuma sai bayan asuba ya tashi ya koma gida kuma ya bacci ka'ida ga duk wanda ya farka bacci ya kammala zai waɗannan addu'o'i da mun kira ce an bai shiga gida yana sallama bayan sallama ta shiga gida iyalan sa ka ce da me yake fara ya shiga gida suka ce yabda ubisiwak ke yin halitta ke yake fara in ya shiga gida yana yi wa iyalansa sallama sai ya shiga yana goga bakinsa da mai asuwaki sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala alam sai wani yake cewa malam menene hukuncin yin magana a cikin bayan gida wato bathroom ko kuma toilet eh a babin idan bukata da kama ya halatta saboda akwai hadisi kwaya ɗaya na Imam al-Bukhari rahimahullah ah, musamman idan ka duba littafin rauza na al-Muttaqin sharha na Riyadu Salihin ya kawo da fiyayyen halitta yana ban ɗaki yayi magana da wasu a cikin gida to a ka'ida idan bukata da kama irin once in a while don kayi magana babu damuwa amma kada ya zama ɗabi'a ta marasa addini akwai wanda ba sa taɗi ko waka ko bautan Allah sai suna wanka to mu ba irin su bane a ka'ida idan abu ya tsananta ya kama ka iya fada misali ka bar hita a cikin wuta ka kwala iyalin ka kira na'am kaza duba wutan nan da ruwa dan saka a hita yayi ko bai ba a kashe ya halatta wani zai fita a gida ko za ta fita iyalin kada lokacin da kake ga fitan akwai barna wancin na dakata ina fitowa ya halatta amma kada zama wai taɗi sai an shiga bandaki ka shiga ka tsuguna kuma sai ka fara taɗi da ita yaya labari ya mai koya makaranta ne yau an ba ba zamin ko ba ku ba wannan ba bukata ɗan ababe na kalmomi takaitattu babu laifi a cikin su wallahu ta'ala alam sai wanda yake cewa malam addu'an fita daga gida shi mutum a gidan zai ko kuma sai ya fita daga gidan ko a ka'ida lokacin da yake fita ka iso zaure kana iya farawa ka san dai ka yi hanyar waje ka iya yi shi daga ka shiga zaure zuwa kofar gida ka iya karanta addu'a ka fita sha Allah ta'ala wallahu ta'ala ala sai kuma ta karshe yake cewa malam wata addu'a za ka samu tana da tsayi sosai akwai hanyar da za a bi a takaita ta ko kuma tagaita sai dai ka tagaita harkokin ka ka haddace ta kawai shine abin magana idan duka ba ta fito ba dan rabin da ka sai ka fara aiki da shiyar Allah ya sa ka kammala inda akwai tagaita da mun je a tagaita dan ai to tunda fiyen halta bai tagaita ba ba mu tagaita ba za mu masa gyara ba ba mu kai mu masa gyara ba ba dan adam mai masa gyara a duniya da yake nan na biyu ta karshe da muka da tafiya masallaci da aka zo inda ya halta tagaita na fara ko mun fara ba ce anan bukhari rahimahullah ya kawo ko anan ka tsaya yayi in ka nemi ƙari sai ka ƙarasa ai na yi bayani ta amma sauran yadda ka su nan haka za ka roƙa nuran nuran nuran sanda ya roƙi guda ashirin da biyar <laughs> na ƙarshen sai ce to nuran ɗin ma shi kansa ala nurin shi hasken ma to a sashi akan haske shi ma kai ka ji ƙari shi kansa hasken ya zo a jakar haske wallahu ta'ala alam sai wannan ba takardar tambaya ba ne ta roƙon addu'a ne amma a farko ya ce malam ina son ka dan Allah ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani fihi Allah da kaso nan shine roƙon ya soka kana so ina so da kai da ƴan uwa musulmai su ta yana addu'a gidan gare da jarabawan da nake to addu'a to addu'a Allah ya baka nasara a jarabawa ni ma ina mika kokon baran neman addu'a gare ku la sauni fi salihi da awatikum Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba ɗaya ya kashe mu da imani ina ga lokaci ya ja insha Allah ta'ala za mu dakata a wurin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق